يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء ما ذكرتم أولا للتعب ميتار البركة نار رحلة الخلود الدار الآخرة رحلة الخلود الدار الآخرة نا دكتور مصطفى مراد معلمي أقول الدعوة الإسلامية الجامعة الأزهر a wanda muke gabatarwa nan masu kitabu suna alaman haji salafiya unguwar jigwal garin biyu jihar borno muna daren lahadi a daren sha shida ga watar bakwai watar rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da daren 28 ga watar biyu watar february miladiya shekara 2021 a kusan mun yi tuka talatin yau shine karatunmu na talatin da daya afuwan karatuttuka ashirin da tara yau shine karatu na talatin insha Allahu ta'ala muna cikin bayani akan khatimatu su'ul khatima mummunan ƙarshe karatu na 29 a jiya mun ji misalai na mummunan ƙarshe wanda rabe ibn sabura ya ba mu labari da kuma wani mutum a ahwas da sauransu mun ji dai mummunan ƙarshe kistar mummunan ƙarshe a mun karanta wasu ɓangarori na mummunan ƙarshe akwai maganar rabe akwai na mutumina a ahwas wanda yake ba da labarin wani ya cika yana irge da kuma kistar wani bilali yayin mutuwa na hudu kuma kistar ɗaya daga cikin immatul hussab malamin lissafi sannan kuma na biyar wani dilale shanu ko makiyayi wanda ya cika da albakaratu safra mun ji bayani daga ibn zufar cikin kitabun nasa'ih sannan kuma mun ji bayanin har muka ji wance ya shaɗanta in za a yi au a wurinsa ka zo da abun aunka ka auna da kanka na bakwai mun ji wani mutum a basra da kistar hammamu min jab so bakwan nan su muka karanta shi yau shafi na casa'in da shida khatimatun sayi'a. wata mummunan ƙarshe da za mu ji bisa akasi ya samu wani ladani malam ya ce yurwa annahu kana bi misra rajulun multazimun multazimu masjidan lil adhan wa sala wannan kissar da zamu kawo imam al-qurtubi ya ka littafin sa at-tazkira yurwa an ruwaito annahu kana bi misra ya kasance an yi a misra rajul wani mutum multazimul masjid mutum ne mai lazimtar masallaci a multazimu masjidan multazimu masjidan lil azan ya lazimci wani masallaci shine mai kiran sallah wa sala da sallah ma'ana shine ne kuma iya kira sallah za a yi sallah da shi yana cikin mamu wa alaihi baha'un yana dauke da kwarjini mutum ne mai kwarjini baha kasan bautan Allah yana sa mutum kwarjini an gane ko yana da kwarjini tattare da shi wa anwaru da'at da haske na da'a hasken da yake nuna wannan mai da'a ne ga Allah hasken da yake nuna wannan mutumin kirki ka san musulmi mumini akwai haske da yake lullube shi a kiyama ne a kabarin hasken zai bayyana ya haske masa kabari sannan kuma a gobe kiyama kuma ya tashi dauke da wannan hasken يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم نورهم بين أيديهم وبأيمانهم تولنا حسكا ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور to wannan mutumin yana da haske na da'a ga Allah a jikinsa sai mala ya ce faraka sai ya hau yawman wata rana almanara ya hau hasumiya in ka ji almanara shi ne hasumiya da ake na masallaci su ai asali mu yau muna yi ai musa su fika a kai ko ado su suna yi wannan hasumiyar don lokacin ai kasan babu na'ura to sai a ka lada sai lada ne ya hau hasumiyar ya rabka kiran sallah yadda kiran sallar zai tafi da nisa to sai ya hau hasumiyar masallaci rannan ala adatihi yadda ya saba lil azani don me don ya kira sallah ya hau hasumiya nan don ya kira sallah wa kana ta'ata manara ya kasance karkashin hasumiyar in kawo hasumiyar karkashin asumiyar dara linasraniyin akwai gidan wani banasare zimmi na amana ana zaman lafiya da shi kenan yana makota da masallacin yadda eh, rannan da ya hawa yadda in kawa su miya za ka hangi gida fattala a fiha sai ya hau eh, fattala a fiha sai ya leta gidan baya wa su miya fara'a ibnata sahibin dari sai ya ga yar mai gidan yar banasarin nan ita ma banasariya ce sai ya ganta fafta tana biha sai ya fitinu da ita shi ya sa kullum da musulunci yake cewa mace ta lullube jikinta mace ta sa ƙabi ta sa kaza duka zari zari'a ce toshe barna ne don islamically ko da ke baki wa wani kallon sha'awa ba ya yi miki kallon sha'awa tana da laifi wannan ka'ida ce to shine da ya hawa hasumiyar sai ya ganta sai ya fitinu da ita wata rakalazan mana yanayin kyawunta da yanayin kwalliyar da take ciki kuma ba ta da hijabi sai ya fitinu da ita wata rakal azan kawai sai ya bar kiran sallar ya sauko an gane ko da ya sauka fa ba wai abu na ba wa nazala ilai hawa da khalar dar kai shiga gidan nasu gidan su wace yare kaga shi ko inda ya fito. zuyina linnasi farkon abu hubbu shahawati minan nisa kuma idan mutum ya sa matan a gaba to rayuwarsa ba inda za ta je yana kawo talauci shi ya sa duk inda ka sa akwai wani fitaccen bunsuru a unguwarku manemin mata to a tsiyarsa zai mutu a tsiyarsa zai mutu shi yasa in kana son talauci kuma ka dawama a ciki ka nemi mata da saninmu da wayonmu muna ƙanana mun san waɗanda suka shahara da neman mata da ɗaukar wanka da iya neman mata a garin nan wasu wasu a wasu unguwanni amma wasu sun mutu da talaucin wani ma ga ya zama gurgu wani ya zama kawo wani ga su nan gaba ɗaya babu wanda muka ga yayi arziki ko da shi yasa in kana son sayan lasisin talauci ka zama mai neman mata in kana son arziki kuma saki hanyar su karki sallah wa amur ahlaka bi salati wasbir alayha in ayin sallan fa la nas'aluka rizqa in kana sallan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa wannan kira saboda haka in kana son gasi sulga sul to ka zama mai neman mata da da za ka tsira su ba ba sai kana ba su ba ba za ka yi wanka za ka yi kaza ba ka yi azam ka yi kaza ka je can ka yi hira da su ga to talauci lasisin talauci gwargwadon yadda ka nutsu a ciki gwargwadon talauci daga ƙarshe ko sai ka sai tikitin zuwa lahira Allah ba mu kyakkyawan ƙarshe sai ya fitinu da ita ya sauka sai ya shiga gidansu faƙalar Lausai ta ce masa ma sha'anuka lada me sha'aninka to ta ga lada ne a gidansu me ya faru maturid me kake so fa qala sai ce anti uridu wai ita yake so sai nuna ka fa qala ta ce limadha don me qala la ce mata salabti lubbi kin janye hankali na eh ce ta sace tunaninka hmm, ta sace tunaninka ko falabti lubbi wanda la na biyu allubbu shi na alkalbu zuciya lubbu jam'in safa jama'a albab inna ma afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbi huwa haqqu kaman huwa ama inna ma tadhakkaru ulul albab aga ga shafin daga shi sai karshen shafin ali imran inna fi khalqi sadu al-ardi wa ikhtilafi al-layli wa an al-ayati li ulil albab yace salabti lubbikin sace tunanina ta sace imaninsa tun sai a fara gina sallah ta sace imanin shiga wani imani babban mata sace aha sai yace da ita wa akhadti bi majami'i qalbi kin karbi matattarar zuciyata wato ta sace masa zuciyar shi eh. ita ta zanto kasuru gumiyar barauniya da ta lalibo zuciyarsa ta sace har da imaninsa har ta raba shi da kiran sallu irin ga kiran ko ƙala sai ta ce la'uji buka ila ba ba zan amsa maka akan shakka ba riba Ƙala sai ce mata a jiki aure ne ba shi wai yanzu auren ta zai lada ne zai aure jama'a qala sai lahu sai ta ce masa anta muslimun wa ana nasraniyya kai musulmi ne ni ko ba nasariya ce sai shi musulmi ne kai musulmi ne ita kuma kirista ce ba nasariya sai ce wa abila la yuzawwijuni minka babana ba zai aura maka ne ba qalu la sai ce me ya zabi atanassar bai zai zama kirista in ji shi zai zama nasar a rana rana fa jama'a kaga shine yasbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa Yusufu kafir a ara jama'a ce an zai zama su kaga ai mace dama tana iya juyar da mutum tana iya juyar da shi ya rabu da dangi tana iya juyar da shi ya rabu da ƴaƴansa tana iya juyar da shi ya rabu da addinin. tana iya mayar da shi wani abu na daban don galibi dan kwali yakan jan hula ko ba ka ba musamman in hulan zanna buka abuna da man gane ba shi da nauyin nan shi ya ce zai zama bana sare da lauta ta ce masa in fa'alta in ka aikata ma'ana ka zama bana sare kirista ta ce fatana af'al to zan aure ka fatana sara sai ya zama bana sare da ya tazawwaja hajjai ya aure ta kuna jin zancen ya fasa kiran sallah daya ya fasa sallan biyu ya canza addini duka a lokacin ashe shi bai sani ma mutuwan shi ya kusa dama ina da adakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu huwa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhula in kaga kai mutumin kirki ne ko ke mutuniyar kirki ce sai kaga ka fara wani falli ka fara canzuwa wallahi tallahi mutuwarka ya kusa don wannan hadisi ne yake so ya tabbata kana musulmi kaji kana son ka yi ridda kana mutumin kirki kaji kana son ka saki hanya kana kaman mai kaga kana son ka zama fasiki ba ka shaye-shaye kaga ka kama to mutuwar ka ne dab ba mamaki sauran sati ɗaya ka mutu na san wanda shekaru sama da ashirin da ya wuce sama da ashirin ya kai talatin muna kwatanta shi da ya fi kowa hankali a unguwa lokacin unity wani tana unitin ta ba gida ba ne hotel ne ko mun je daura kara ne ko me na zo muka gan shi yana rawa da karuwa wala kwana biyu sai mutu kwana biyu sai mutu saboda kana mutumin kirgin ka fara saka hanya wallahi ka dawo da wuri ka da da wuri shedan ne ya ji malakuna hiran ajalinka shine yanzu ya ji tsora maka kaɗan bari ya canza ka shi yasa annabi yake cewa wa a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawn Allah ka raba ni da asara bayan riba mana bayan ina nagari in zato ba nagari kar ka yarda a ce wannan da da shi muke sallah ba wala ka kade a ce da ne ake da kai shikenan sai zan fa nasare wa qama ma'ahum fi dar sai dan zauna da su a gida yana hira da su ya zama addinin su falamma kana fi abna zalika li awanna ranan fa raqa ila sathi sai hawani sama bene sama kana fi dar akwai wani gini yana sama saman gidansu yarinya yanzu ya zama su ana shirye-shiryen za a yanka ranar aure sai ya hau sama fasaka min sai ya fado daga inda ya hudu ba mata sai ya wula sai ya mutu fala huwa bidini yanzu shi ba addininsa ba ya rasa addininsa wala huwa zane wala huwa bi haishi bi aure sa ba ya biyu babu wanda na biyu a taskira na imamun kurbin nawa ne wanda ta canza masa addini ko ba bai bata aure shi kaga wannan shi a shi a ranar zai mutu bai sani ba da kira sallar sai ya shigo ka yi sallah da ya sai ce Allah sarki shi kira sallah faɗa zu tare ka yi sallah wani ya ce mun yi sau aure ɗaya da shi to shi a ranar da zai mutu ya canza Allah ka raba mu da mummunan gashi wannan ko ya nuna maka makircin mata ya nuna maka makircin shaidan dama duk zunubi abu biyu ne kwaɗayi sai sha'awa me yasa nabi adam ya ce ce kwaɗayi an gane ko sai shaidan kuma yana cin itacen sai ya zubar musu suturar jikinsu fa badallan wasu ma don ya yada tsiraici don sha'awa yanzu saboda haka su ne dama mabugar zunubi kwaɗayi sai sha'awa kwaɗayi zai sa mutum ya zama ɓarawo ya zama kinnafa ya zama ɗan ta'adda ya zama ɗan sane ya zama kaza ya zama kaza ya yi tsabi sha'awa ko zai sa ya yi zina ya yi alfashi yurwa anna rajulan allaga bi shakhsin wa habba wa arwaito akwai wani mutum zuciyarsa ya rataye da son wani mutum ya kaunaci mutumin kamar mutum ne ya so wani don yana ɗaukar nauyinsa fatamna'u fatam na'a anhu na faruhu sai wancan ɗin ya ƙi sai ya tsananta na faruhu bijirewarsa da ƙin da yake masa mana da yana son sa sai daga baya watsar da shi kamar a ce wani mai arziki ne da yana son ka yana maka komai daga baya watsar da kai fashtadda sai ya tsananta kulful ba'is ƙaunar talaka ɗin talakan nan yadda yake son wancan mai halin da mai halin ya yanke alaƙa da shi fashtadda sai ya tsananta kulfa ƙaunar alba'is talakan ƙaunar da yake wa mutumin nan sai ya ƙaru don kulfu in ka dubi ƙamu shine hubbun shadid so mai tsanani ila Allah zimal firayim har ma rabuwarsa da wannan din har ya sashi ya lazimci fada me ya lazimci fada in ga ji an ce mutum ya lazimci fada ko ya lazimci gado mana ya shiga jinya rashin lafiya falam ta zalbe gushe ba al-wasa'id ana samun masu shiga tsakani tamshi bainahuma suna tafiya tsakaninsu mana an samu wasu suna ta ƙoƙarin sasanta shi da wancan ɗin don kar mutu da baƙin ciki hatta wa adabi an ya'ud har ya zo ya alƙawarin to zai dawo su ci gaba da alaƙa fa ukhbira bi zalika da aka bashi labari ai wani nan da ya ƙaurace maka yace zai dawo gobe ma za ku ci gaba zai dawo ku ci gaba da alaka fafariya sai farin cikin haka washtadda farahuhu farin cikin sai tsanani wa sururuhu da jin daɗinsa wanjala anhu ba ga ma kana jiru. wanjala anhu ya yaye wa wanda ya kama sa albishir din ba ga ma kana jiru. sashin damuwa da yake je ce tunda wane ya kaurace mu tunda na rabu da wane ga halin da na shiga hankali na a tashe na rasa inda zan sa kaina samu abin da kake so shi Allah yake jarraban ka da shi falan ma kana fi bazu tsareki. yayin da ya kasance yana wa sashen hanya raja sai ya koma wato wancan da yace zai dawo su ta gaba da harkar ya kamo hanya yana zuwa gidan wannan talakan sai ta sama isowa sai ya koma wa kala ce la adkhilu madakhilan rai ba zan shiga inda nake shakka nake kokonto ba wala a'ridu nafsi ba zan bidiro da kaina ba limawaƙi tuham daga wurin aukuwar tuhuma ba ku bira bi zalikal ba'i sai aka gaya wannan talaka almiskin talaka ba'is wannan talaka almiskin miskinin aka ce ai wane nan da kuke hulɗa da shi wanda yake taimaka maka alaji wane nan kaza kaza ba ya ce zai da ku ci gaba da hulɗa ba don ka ganshi ka samu karfin jiki to ya zo dab da gidan ka ba sai ce ya fasa shiga ya koma فسقد في يده ورجع إلى أسوأ ما كان به فسقد في يده سقد في يده yana iya ɗauka abu ya fadi a hannun mutum akwai ko kaga fi yadihi ya fadi a hannunsa a cikin alkur'ani ku samu wannan aya ha fa aha sai وكاو جملة وهذا فصل كده في ايديا او فصل كده في ايديا القران ها تو تو مين وانت زين مين معناه زي فدا نوس وانت على نفس النجامة ايه نجامة كده مش هي نجامة اخيرا هو وجهه mala yace ma'ana warada ila aswai ma na biyu sai ya dawo cutan nasa har ya fi na da tsanani ana iya samun wani baya ai mun ci an irin wannan a Najeriya ba budurwarsa ta kishi sai ya kashe kansa to shi ma wannan da yake ɗaukar nauyinsa din. aka ce zai zo za ku ci gaba da harka yana da zuwa kuwa. sai ta ce masa ya koma sai jinyar ta ya karu shi talaka wa badal alamatul maut alamomin mutuwa suka bayyana gare shi wa amaratuhu amara da alama da daya alamomin su eh qala rawi mai ruwaya da fasami tuhu ya sai na je yana faɗa wa wa fi tilkal hal yana halin magagi mutuwa ba wannan talaka don wannan alajin shi yake taimaka rayuwarsa amma gagi mutuwa ga abu da yake faɗa salamun yara hatta alili wa bardu wa bardu wa bardi zulli dani fin nahili ridaka ashha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalili haji baitu salamun aminci ya tabbata ya rahatal alili ya mai hutar da mara lafiya raha ya hutun mara lafiya wato kyautar da alaji yake yi ko baka da lafiya ya maka kyautar sai ka ji ka huta ka samu su ka ya kira mai wacce mai kudi rahatul alili hutun mara lafiya wa barda kuma sanyi ne shi zullid danifi zallar danif eh, ya hore shi wa addanif in ka ji addanif shine wanda baya rabuwa da jinya mara lafiya kai sanyi ne da yake lullube mara lafiya annahil wanda ya rame eh, ridaka ashha ila fu'adi yace wani ridaka yardanka ashha ila fu'adi na fi sha'awar yardanka na fi son yardanka min rahmatul khaliq sama da tausayin mahalicci Allah al aljalil to ka inda ya kwamsa wai yana son yardansa sama da yardan Allah yana son jinkansa sama da jinkan Allah hala mai ruwa ta fa qultu law sai na ce wannan talaka ya fulani? ya wani ittaqillah ta'ala ka ji tsoron Allah ba faƙar sai ce kar kana hakika ya kasance ma kana abin da ya kasance ya kasance faƙumtu anu na tashi na ƙyale shi fama jawo su baba Fa fama jawo su baba darihi a ɗakin da yake jihar kenan wanda ya dace da ya zo gaishe shi ba shi da lafiya ke ya ce ban wuce ƙofar gidansa ba har ta samito sai hatal mauti har sai na ji ihun mutuwa ƙarƙamar alaihi ana tsaye da ihu mutuwa kan zama ana gidan suna ta ihu ya mutu an gane ko inna ha wannan ka dubi aljawabul kafi na ibn al-qayyim aljawzi za ka samu wannan gaskiya inna ha risalatun ila al-ashiqina wal ashiqat wannan wasiqa ne sako ne zuwa ga ashiq maza da ashiq mata eh wannan duk da maza ne namiji da miji amma wannan sako ne zuwa ga ishku kusa akwai masu soyayya soyayya su har yana kai ishku ashik ishku akwai jinnu da ake ce a jinnul ashik yana hana mace aure ko na da shi <laughs> ko da fi ashik ba a kama namiji ko to yana kama ko wali yana kama namiji ko ba ka jinnu ashik akwai ba kasan jinnu ashik yana iya kama mace a can kasa aure ko yana iya kama namiji ni ashik da akwai yana kama namiji wato al'ashir shi ne ke nan shi kake fama da shi wadda ke to dama akwai masu soyayya ashik shi ne irin wanda ai muka ce wannan da ya je kashe kansa don budurwarsa ta shi kai wannan suna ashi ko ya fada rijiya ko ya sha fiya fiya ko wanda ya sha garamazon nan <laughs> ya warke ko Allah Allah ya tafi kaga shi kenan sai shiga aman jini a yamar kuma kwana nan ita kuma ya aka yi to tana son shi amma ba shi da ƙarfi sai iyayenta suka ce tukuna sai ya samu ƙarfi to kaga wannan sako ne zuwa ga ashi idan ka kashe kanka don kana son wata ko ka kashe kan kina son wani to kin fifita son sa akan Allah wuta za ki tafi an gane eh eh greda eh. wato shi wacce yake kaunar ba ta san shi sabon sai ɗau greda ya rusa gidansu yarinya gidan shi ya rusa gidan da ya gida za su ya zama rusa kenan wato dama ya tsara gini za su yi aure a ciki da ta yi ce ba ta son shi ta fasa auren sai ɗau gireda sai rusa gida bulldozer wannan bulldozer ne wannan barde ne <laughs> amma ina haka yi a kano a zamanin da ne eh, gaskiya gireda mai daɗe baka zai zai amma wannan mai kuɗi ne to <laughs> lalle ana yinta a duniyan nan kuma ka san yawanci duk soye da ya zurfi haka ba a aure dama <laughs> eh mana eh. Eh. <laughs> وقال أبو بكر بن عبد الله المزني أبو بكر ابن عبد الله المزني يتي جماعة رجل من بني إسرائيل مالا فيزان شكو كدي yanzu za ku ji kuma mummunan ƙarshe na masu kuɗi masu jiji da kai da rowa jama'a rajulun min bani isra'ila mal wani mutum cikin bani isra'ila ya tara dukiya falan ma ashrafa alal mauti lokacin da mutuwar ya kusa kala libani sai to ƴaƴansa aroni asnafa amwali kulli aroni asnafa amwali ce ku nuna min nau'ikan dukiya Ya ce ƴaƴansa ku nuna min nau'ikan dukiya ta ma'ana a zo da duk abubuwansa na dukiya a tara a gaban shi ne kenan fa utiya bi shay'in kasir sai aka zo da abubuwa masu yawa Minal alkhaili ga dawakai wal ibil ga raquma ai suna dukiyar da warraki ga bayi wa ghairi da wasunsa falamma nazara ilaihi lokacin da kalli wannan dukiyar sai yana cikin jinya yana jin ba na tashi ba da ya kalli wannan dukiyar ta hasara alaihi sai me ta hasara alaihi sai me san kai da yanzu ka zo eh asara bakin ciki sai na ce muku alhasra mai digo alhasra shine asara mara shi shine bakin ciki wa anzirhum yawm alhasrati ranar bakin ciki shine kenan anan sai yace da ya kalla ya kalla to shi da kenan sai bakin ciki ya kama shi ga arzikinsa zai mutu ya bari fara'ahu malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya sa waye yana ta kuka yana tan sharban hawaye ga kai na ga raƙuma ta ga kaza yana tan sharban hawaye dukiyar sa, zai rabu da dukiyar fa faƙalau sai mala'ikan mutuwa ce ma yubki ka me yasa ka kuka shi yanzu yana ganin mala'ikan mutuwa amma yan uwan nasa ba sa gani da yaran shi ya ɗauka mutum ne a siffar mutum me yasa kuka fa wallazi khawwalaka ma ana bi kharijin mimma to me yasa ka kuka me na kuka kuma sai mala'ika ya ce fa khawwalaka na rantse da Allah da ya baka wannan khawwalaka yani a'taka wa manahaka na gode wa Allah da ya baka wannan arzikin ma ana bi kharijin min manzilika ni ba zan fita daga gidanka ba ni mala'ika mutuwa ne ba zan fita daga gidanka ba hatta ufarrika baina ruhika wa badanika sai na raba ruhinka da gangan jikinka ta menene mutuwa raba rai da gangan jiki mutuwa ai da mutu ya mutu gashi na kwance ga gawon shi kamar ku kira shi yayi magana amma an cire ran shi an raba ran da gangan jiki ba mai hada wannan network ko generator kan hada ya mishi ba zai tashi ba ko kayan ji ka sa masa ya tashi aiki ba zan bar gidan nan ba in ji mala'ika mutuwa sai na raba ruhinka da gangan jikinka qala sai yace fal mahla hatta ufarrikahu fal mahla a ɗan jinkirta min mana hatta ufarrikahu har in raba dukiyar a jinkirta min mahla fa mahilil kafirin amhiluhum mahla a dakata mu qala sai ta hayata sam sam ba ka da lokacin da zaka raba dukiyar in qada an kal muhla jinkiri ya ya yanke da gare ka jinkiri wai a bar shi raba talaka da marwaci ne ba ya taimaka wa kowa ayan nan ne ya fada kansa karshen suratul munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal a bar su ya raba dukiyar ita babu lokaci fa halla kana zalika ina ma da hakan ya kasance kabla huduri ajalika kafin halartowar ajalinka fa qubida ruhu sai aka jira to haka dukkanin wanda ya kallafa duniya a ransa ya zo mutuwa tunanin arzikinsa da tunanin rabuwa da arzikin su za su dabaibaye zuciyarsa har ya mutu babu kalmar shahada a bakinsa waruya an sake kuma an rawaito ana rajulan jama'a malan ga wani mutum shi ma ya tara dukiya walam ya yada sinfan min mali babu wani nau'in dukiya illa takhadahu sai da ya mallake shi duk wani nau'in dukiya ya mallaka wabtana qasran ya gina bene wa ja'ala alaihi babaini ya sanya masa wasu kofofi biyu wasiƙai ne masu ƙwari irin kofar da ake shawa bullet proof din nan wa jama'a alaihi harsan horasan ko harsan ya tara jami'an tsaro bodyguard nasu masu tsaron lafiyar min khilmani daga yaransa ya samu yara bayi majiya karfi yana biyan su albashi su suke lura da lafiyarsu sun jama'a ahlahu sannan rana ɗaya kare iyalansa wa sana'a lahum ya yi musu abinci na kecere ne wa ka'ada ala sariri yanzu na kan wani gadansa kujera ne amma gado gado wa faɗi hidari jilayya ala al-ukhra ya aza kafarsa daya akan daya yana kadawa din nan ka iya yadda masu kuɗi suke ka gwada wani a za ki shi gida ne eh, yawon masha to shi ne kenan sai yana kada kafa kuwa yana kada ta wannan kenan wa hum ya'kuluna suna ta cin abinci falan ma fara wulojin suka gama qala sai ce ya nafs ya ce zuciyata in ami ki samu ni'ima ki ji daɗi a sinin na shekaru faɗar jama'a laki ma yi ya ke zuciya ta ki ji daɗi yadda yake sauran shekaru aru aru don na tara miki abin da zai ishe ki jin daɗi ya yi sa, ya kan kansa falam ya fara min kalamiki bai ƙarasa maganarsa ba hatta akbala ilaihi malakul maut sai mala'ika mutuwa ya fuskanto shi a falon a falon fi hai aji rajin a kamannin wani mutum alai halqani min siyab yana sanye da tsaffin kaya yana a kamannin talaka mala'ika mutum ya zo a kamannin talaka eh, wa fi unuqihi a wuyarsa mikhlat mikhlat wani abu ne kamar kwando kwando eh, suna sa shi ana sa ganye a ciki galibi kwandon ana ɗaurewa a wuyar dabba ana tafiya ana sayan abu ana jefa ko ana tsinka mangoro a jeji ana sawa to in kaga talaka in kaga mutum da irin wannan kwandon a wuyarsa to wani alamar talaka ne ai yanzu ko yanzu ne a kaga mutum da lauje na yanka zana da kaza da kaza za su gane wannan talaka ne to alamar sa talaka ne ashe danja ne mala'ika mutuwa ne sai shigo wurinsa fakara albab sai ya kwankwasa kofar ya ta wa bil masakin ya yi kama da talakawa fakara albab sai ya kwankwasa kofar da tijonan bi shiddatin azima da ƙarfi mai tsanani da ƙarfi ya kwankwasa kofar ƙar'an kwankwasa wanda abzahu ya firgitar da wannan mai kuɗi fifitif ya kwankwasa wa ala na kan shi fi ɗansa. fa saba ilayhi gilman sai yaran nan suka yunkuro gare shi suka yunkuro bargadin sa masu lafiyar su suka nufaci kofar wa qalu suka bude wani suka ma ma sha'anuka kai me sha'anuka me ga fa qala sai ta ud'u ilayya maulakum ku kira mu uban gidanku. halu suka ce wa ila mislika zuwa ga irinka ya khruju maulana gidanku zai zo wajen irinka Ya fito zuwa ga irinka tukururu da kai sa barin ganin mutum kare yana shi baka san waye bane baka san waye bane ka gani kuma ka daura masa mari sai da daddare ya zo ya ce shi ne malakan mutuwa hmm? da istighfari amma ya tule eh? shi da kenan sai ya ce ba wa irin ka zai fito ba alas wa irin ka ce gidan namu zai fito kala na sai da tuje ce eh talaka ce eh wa irin na zai fito fa akbaru bi zalika sai suka je suka gaya ogan haka wani talaka ya zo wani tsofai tsofai da shi cikin talauci wai ya ce wai yana son ganin ka fito fa kala sai oga ya ce sai mai gidan nasu ya ce la fa'altum bi wa fa'altum don me ba za ku yi kata kata da shi ba fa'azumi wa fa'alladina ku yi kata kata da shi ku ba shi kaji ku narke shi ba rashin kunya ba to kun ji ana cikin maganan fakara albaba wannan ya sake kwankwasa ƙofar ba san kwankwasan da a ashadda min al'ula ya fi na farkon tsanani fa wasaba ba al-huras sai jami'an tsaron bodyguard suka sake yunkurwa zuwa gare shi suna huce za su kai duka sai da kai ku tsaya faƙa da ta akhbiru ku ba shi labari an ne malakul mauti ne ne mala'ikan mutuwa kun ji bayani jama'a saboda haka mala'ika yana iya siffantuwa siffar ɗan adam ba yin tsala alai na rajulun ba shadidul bayani sai ya bi shadidul sai a masa mala'ikan mutuwa ne eh to ba sai su gara mala'ika mutuwa to bari mu je a za su falan ma sami ohu lokacin da suka ji wai wannan mala'ikan mutuwa ne ai ko ƙarya ne a za su tsorata ba na sana gaskiya ne ulkiya alayhim ru'ba sai aka jefa musu tsoro sai karkaba kar kar kar kar wa qa ala maulahum dhul eh waƙa sai ya fada ala maulahum ga ubangidansu din azul ta zuga ga take ubangidansu ne ya tsantsanta a gidansu wata khashwa khushu'i ya kama ya zama kowa ba al malik sai mala'ika ya ce da su al malak mala'ika ya ce ƙulu da hu kaunar wa qulu hal ta ta'khudhu bi ahadin qulu lahu qawlan layyinan ku ga ubangidan kuɗin magana mai taushi cikin taushin zuciya hal ta hudu bi ahadan shin akwai wanda za ka ɗauka ku wuce tare da shi za ka ɗau wani ku wuce ko za ka wani abu a dukiyarka a baka bonj na kuɗi ka wuce lahira da shi fa da khala alai sai mala'ika mutuwa ya shiga wajen oga waƙala qala yace isna fi malika ma anta in yi a dukiyarka abin da kake son kai fa inni lastu bi min ha ni fa ka sani ba zan fita daga wannan dakin ba hatta ukhrija ruhaka sai na fitar da ranka fa amara bi maliki sai mutum ne umarni da dukiyarsa a ka dukiyar hatta wuzi a bai ne aka ajiye a ina a faƙali sai ya faɗa ina ra'ahu lokacin da ya gansa la'anaka Allah ana ka dukiyar ba sai to dukiyar la'anaka Allah ko la'anaka Allah dukiyar na Allah ya tsine maka min malin daga dukiyar kuɗin nan da wuta yake son sai tsine masa in dukiyar ya zama masa alaka kai ma aghna anni maliya an ta shagalta ne kai dukiyar nan kai kai shagaltar da ni an ibadata rabbi game da bautan ubangiji na kullum ina hanyar nema sai da sayarwa ba sallah ba addini kai kai shagaltar da ni ya hau dukiyar da iyo kai kai shagaltar da ni an ibadata rabbi daga bautan ubangiji wani fa idan damunan ne ya kama fa shi da sallah fa babu sai da sai ya da daga mangana ya fara biya tun daga azal asar magariba sha ko bayan yi. wani ba duk da zai ya je kasuwan kauye fa sai ya zo karfe tara da yake biya azal asar magariba sha ko matsalar ma ka kuɗi ya ki taruwa sai ya ce ka shagaltar da ni daga bautar umarni na ka san shi ka yake neman shi ya hana ka tsayar da dokokin Allah sai ka zanto mai tsoron Allah ya kai zakka ko ka ki cirewa an gane wa mana'atani an atakhalla li rabbi ka hana ni in kebe da ubangiji na in yi ibada sai zaka yana sallah wofi ya tashi babu askafa fa an taqallahu mala sai Allah ya sa dukiyar yayi magana dama Allah yana iya sa bu yayi magana an taqana Allahu allazi an taqa kullu shay sai Allah ya sa dukiyar yayi magana fa qala sai dukiyar ce kai bana so shi lima tasubuni dan me kake zagi eh, na ku dan me kake so ai ko shaidan a ranar kiyama sai ana ya Allah aikin shaidan ne haka mutum zai fada wuta sai shaidan ya ce wallahi ba na son iskanci da shar fala talumuni wa lumu anfusa kar ku zage ni ku zage kanku dan ai wa qala ne lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqi wa wa'adtukum fa akhlaftum ai ga kana ganin qur'ani ka taba jin an ce maka littafin iblis amma Allah ya suka maka littafi ka gani amma ka bari kana bin wanda baka gani ba na iblis har yau ba a yi wani littafi da yake kutiba alaikum zina ba ko kutiba alaikum sariga ko kutiba alaikum shurbu shisha ko ba za a yi sai dukiyar ta limata subudi don me za ka zage ni wa karkunta hakika ka kasance tadkhulu ala salatin bi kana shiga wajen sarakuna zoni ta ta ya sai sarki ta ta alaji wani ya zoge shi, sai ce shigo ya shigo eh ma'ana dukiya zai ce don ni ne kake shiga wajen masu maza ya ce wane ya zo a ce a bashi wuri yawwa shine ke wa me wa yuraddul muttaqi ko an babihim kuma ana mayar da masu tsoron Allah daga ƙofarsu. ma'ana za ka je gidan wani babba mai matsayi a gwamnati ko sarki ga masu tsoron Allah ga malaman islamiyya sun zo gaishe shi zuwanka sai kuɗi ya ce sai in shigar da kai wa yuraddu dul muttaqi amma yadda masu tsoron Allah an babi a kwace su daga kofar a ce kai limaman da malaman ku gyaro alaji wani zai shiga shi yasa in kana son kaskanci kana son kaskanci ka je ya zanto kai talaka ne ka je gidan mai mulki ka gani shi yasa kalubale ne ga dukkanin ustazu ya nemi kuɗi ta halal shi ne kenan shi yasa ai kasan irin wani iskanci ba za a yi wasu albani ba Allah shi ji ganshi da rahama an gane ku amma ka je bayan riganka da gabanka ko ɗaɗɗe kalar su ba ɗaya ba ka ɗauki wani alebo ka sa kanka wani rawani ka ɗauka abin nan ne don ka je gidan manya ba shi ba su ganka da karanci in ba ka da kuɗi ba ruwanka ma da zuwa wajensu kawai ka je ka yi ta da'awar ka karanta da fi maka amma in kana da kuɗi za ka sa mai tsada za ka yi kaza to masha Allah ba ga daurawa ba ba cika ido ne to ga shi na goshe yake ko murmur zai abu nan sai ka sai bayani amma ka je takalminka daban-daban bakinka duk goro kuɗi yake ni na shigar da kai gidan masu mulki wa yuraddu almuttaqi an ba mi aka mai da masu tsoron Allah ta kai ku koma za a shigo wa kunta tankihul mutanaimat bi ya zaga zage ni ka kasance ba da ni ne ka aure ni imtattun mata kyawawa ko ba ka ya tara kuɗi cikinsa kamar randa amma ina je duk kyawun gaye sai a ce ta yi haƙuri haka lamarin naira ya ta kalla a naira ya ta kalla wa an ta gaye ta ta kalla ba a duba kalamul fam ana duba kalamul jaibi in ya zo ya gan ku ya ga tana daga hanci sai ya je ta wajen kawunta sai hajji umara ya je kewar ya sa masa gida ya yi kaza ya kaza sai kuma sai a fara cewa kai ki fa gidan mu an ce baka da sana'a da kuma fa ba ce ba shi da sana'a haka kuɗi zai ci. wa tajlisu majalisal mulki bi kana zama a Majalisan sarakuna gani yanzu za ga da yawa yana samun wasu gwamnoni da masu mulki din nan za ga da yawa ai ko da eh, mai shi ba shi da matsaya gwamnati in mai kuɗi ne sai abu nan yanzu ku wanda shi zai ba gwamnati ma ba shi to yanzu in kana lakal gamman na kai kake ba lakal gamman ba shi a biya albashi in kaje kama ba zai kalle ka bane a da rawan jiki ma wa ni fi sabili sharri yace fa ni kake ciyarwa ta hanyar sharri ba ka kai karwa kaza gida ba ba ka kai karwa kaza mota mai numfashi ba yace fa da ni ne kake sayan sharri da ni ne baka auren da yarka aka yi fatin da ba a taɓa yi ba aka ji kirawo ali goge kafin a goga ga kai ba yace da ni ne ka ciyar a hanyar sharri fala amtani uminka to ba zan hannu da kai ba ai muna tare walau an fanta ni fi sabili alkhairi da ka ciyar da ni ta hanyar alkhairi na ka zai maka amfani kudin yayi laifi ne shi ya bada kai shi kuɗi shi ba kansa wa karwa kuɗi shi ya sayi giya da kansa sai aka yi da shi miƙa shi aka yi sai ka ni dama ne kawai na zo maka ba gaji za ba da dusuri ba kai ka so san fasa ta wurin da ka saka ni ta hanyar da yake da zan amfane ka خلقت يا ابن آدم من تراب فمنطلق ببر ومنطلق بإثم ثم قبض ملك قبض ملك الموت روحه فسقط to sai daga nan fa sai dukiyar ku ji nasiha da yake gaya masa khuliqta ya ibn adam wancan dogon nasiha an halicce ka ya kai dan adam min turabin da kasa da kasa Allah ya ka birbir fa mun bi akwai mai tafiya kiyama da ayyukan biyayya wa mun talikun bi ismi akwai mai tafiya kiyama da ayyukan sabo sun maƙababa malakul mauti ruha sannan sai mala'ika mutuwa ya karɓi ransa fasaɗaɗa sai ya duniya kenan jama'a duk yadda kake motsi wata rana za ka yi motsin ƙarshe duk yadda kake magana wata rana za ka yi maganan ƙarshe har wani zai ce wani ya rasu maganan mu da shi ƙarshe ma shine wayan mu da shi fa ƙarshe shine wallahi sai an yi ta faɗa Allah ka samu cika da imani wannan uh, kisar ka dubi alhiya wa qala yazidu raqashi yazidu raqashi ce bainama jabbarun min aljababira yayin da wani uh, mai girman kai cikin masu girman kai mai jiji da kai cikin masu jiji da kai min bani isra'ila daga bani isra'ila jalisa yana zaune fi manzili a gidansa kamar dai wani mai kuɗi ne mai mulki ɗan kama karya da ji da isa yana zaune a gidansa kala ya keɓe bi ba da ali da sashen iyalansa iz nazara ila shakhsin sai kalli wani mutum kadda kala min babi baiti ya shigo ta kofar gidansa fa fara ilaihi sai yunƙuro zuwa ga mutumin fazi'an a firgice mugdiban a fishi fa qala sai ce masa man anta kai waye wa man adkhalaka dari waye shigar da kai gidana Wala ka ba wai ka ga mutum ya shigo ka fara ihu ba ba mamaki ba laika mutuwa ne an gane ku ƙara sai ce ya ce waye kai kowa ya shigar da kai gidana sai mutum ya ce da shi fa kala sai ce amma mallaze a da ne dar amma wanda ya shigar da ni gidan fa rabu ha ubangijin gidan ne ya shigar da ni wa amma ana amma ni shi da fallaze la yamna minni hijab shine ni ne wanda hijabi bai isa ya hana ni shigowa wuri ba ya ce hijabi ya shafi labule ya shafi katanga katangan bulo ne katangar kwankare ne katangan karfe ne ba abin da yake hana ni shiga wuri in na zo normal kasa malaka da ya zo shiga gidansa ba za ka kofar a kulle ba normal kawai aina ma ta kunu idrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wala astaduna alal muluk kuma ni ne wanda ba na neman izini kafin shiga wajen sarakuna ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa ko general ne ko wane ne ba na neman izini kawai shiga zan yi eh. sai ya ce wala ba bana tsoron saulatal mutasallidina farmakin masu kawo saulata farmakin almutasallidina masu mulki wala yamtani minni baya hannuwa daga gare ni wai ya buya kullu jabbar din mai girman kai ani mai taurin kai wala shaidanu marir ko shaidani mai taurin kai to mutumin ya gane ƙara sai ta fasakata fi yadil jabbar sai ya fada hannun mai girman kai ma'ana dai mai girman kai ya yi nadama ya fada tarko warta ada ya firgita hatta saqata har ya fadi munakiban ala wajhihi munkibban ala wajhihi ya kifu da fuskarsa da goshinsa da fuskarsa ya fadi kasa shi wannan mai mulkin sama rafa ilaihi sannan ya dago kansa ga wannan mala'ika mutuwa mustajdiyan yana neman agaji mustajidi yana neman agaji mutazallilan lahu ya kaskantar da kai gare shi faƙala sai ce masa anta kai idan idan haka ne malakul mauti kai ne mala'ika mutuwa ko ƙala sai mala'ika mutuwa ya ce ana huwa ni ne shi kuwa ƙala sai ya ce fa hal anta shin kai din shin kai zai yi wune mumahilun ka jinkirta mun hatta uhaddisa ahadan har sabunta ahadan alkawari ko wasiya ahadan wasiya wa ahidna ila ibrahim yi wasiya qala sai ta haihata sam sam ba lokacin da za ka yi wasiya in qaba ta yanke tuka lokacinka wan qada ta kare an ka numfashinka wa nafadat ta kare sa'atuka lokutanka falaita ila ta akhirika babu zuwa ga jinkirinka sabil babu hanya zuwa maka jinkiri qala sai ce fa aina tadhhabu bi ina za ka tafi da ni qala sai ce ila amalika allazi qaddamta zuwa ga aikin da ka gabatar bushashar da kai da girman kai da jiji da kai da nuna isa canza za kai ka eh, wa ila baitika zuwa ga gidanka na sharri allazi ma hatta wanda ka shimfida qala sai ce fa inni lalle ni kan karbi raina yanzu lam aqdim amalan salihan ban gabatar da aiki mai kyau ba Ba ga ire wannan masu kuɗin da yawa kaga gidansa ya kai ɗari amma bai gina masallaci ba saboda haka duk yadda Allah ya yi ka to ka taimaki addinin Allah ke kenan ah, fa inni la aqdim amalan salihan wa lam amhid baitan hasan ban shin gida mai kyau na lahira na ba qala sai ta fa ila to za ka tafi malaikar zai ga mishi nazza'ata lishawa wutar lagakwa nazza'ata tana kwashewa lishawa fatar fuska daga nesa sai ga fatar fuska mutum na konewa na zubewa kuma qabada ruha wuta ne karbi ransa fa faqada maitan ya fadi ce bai baina ahli tsakanin iyalansa fa min baina sarihin tsakanin mai ihu wa batil sai mai kuka iyalansa wani yana ihu wani yana kuka wannan shi baka dubi al hadaratul wafa shakhsan mutuwa ya zo wani mutum kana ya kasance ma'a zumala'ihi yana tare da abokanansa sahiran suna hira dogon hira in kaje sahiran shine hiran dare irin su biyu irin an kawo abubuwa kala-kala na sabon Allah fi shahawat cikin sha'awa ma'ana da karuwansu ga sunan da karuwai da giya irin gayu kenan ga suna a wani babban hotel da karwansu da giya mustaghrikan sun nutse fi shurbil khumur a shan giya mughraman sun rudu bin nisa'i da mata karwai eh faƙala rajulun sai suna cikin shan giya da sharholiyarsu sai kawai ɗaya faɗi mazagin mutuwa hu rajulun sai mutumin sai ɗaya cikinsu ya gaya masa wafin nasi yana cikin nasil akhir fizgar rai na ƙarshe kun la ilaha illallah kai ka ce la ilaha illallah ka san yin iska ma haka suke eh sai yana ba ce la ilaha illallah fa qala sai ce yal'anu dinaka wa dina abika sai ya ce na tsira wa addininka da addinin babanka amma ga mutuwar abin da ke fara ke da ya tsira wa musulunci ma haka za mata haka ya mutu wa huwa anuddin yana tsine wa musulunci wa hadaratul wafatu rajulan mutuwa ya zo wani mutum kana bil mustashfa mutum yana asibiti farin fata ne kau fasuwar da wajen ta ki kafin ran sai fuskar sai koma baki kirin sun mazda da sawadin sana sai kara baki hatta fara wajen har fuskar sai zanto musuwaddan Bakin kirin kalkar kamar kwalta kamar kwalta ko farin fata ne kau amma ta ce da ransa ya zo jika ka ya dawo wa wannan ba komai ba ne face limasu ya tafi sabonsa ne lil jabbar ga Allah mai tankwara wallahi bar gani kana da dama yanzu akwai ran da zaka ganka tarko mutuwar ka ya zo idza balagati taraqi rai ya zo makogoro wa kila marraqin wa zanna annahu al-siraq wala ma hadarat al-wafat lokacin mutuwa ya zo wa rajulan wani mutum yal'abu ma'a zumala'i mutumin yana a wajen faci ne irin wani yayi aure ana rawa ana shan giya yal'abu yana wasa ma'a zumala'i tare da abokanansa gayu yan uwansa wa yashrabul khamur yana ta shan giya wa usman nisa yana rawa tare da mata yarqus ar-raqsu rawa fa baina ma wa yayi da shi fi marahihi yana cikin sharholiyarsa marahihi yana cikin sa wala ibihi da sa wa sa'adati da jin dadin sa nazala bihi malakul maut kawai sai malaika mutuwa ya sauko wa ma huwa awani tare da masu taimaka masa shi malaika mutuwa farsaqa da hadal ghafil sai wannan gafalalen ya fadi alal ardi a kasa sai ga yana ta shure shure wata gayyara launuhu ai sau ta zaga wani yana gidan rawa sai ya faɗi sun haɗa ido da mala'ika ne sai ya zube sai ku ɗauke da ku yi asibiti bana asibiti bana mala'ika yana aiki wata gayyara launu launin sai ya sauya wa alima ashabuhu sai abokanansa suka gane annahu maitun mutuwa zai la mahala ba makawa fa qala wa adun sai dayan sai ya ce ya akhi ya dan wana qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illa fa qala shi ko sai yana ta cewa a'tini ka'sa khamrin wa ta'ali ya fulana shi abin da ke ta cewa yana cewa a kawo kofin giya ke ko karwa wacce ki taho yana ta cewa a kawo kofin giya wacce ko ta matso karwar. haka har ya mutu wannan jama'a ba mummunan ƙarshe ba to Allah raba mu da mummunan ƙarshe insha Allah ta'ala za mu tsaya nan karatu mu na gaba za mu tashi a tsaru su'il khatima tasirin mummunan ƙarshen su mun ji misalansu saura mu ji tasirinsu sannan kuma sai mu shiga kuma yadda ake tsira daga mummunar ƙarshe ga wanda lokaci bai ƙure masa ba abin da muka faɗa na daidai Allah sa samu tare ya alada kuskure ko kotun tuba shi Allah ya ce mana allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk